kai tsaye za a kawo fassarar jabin shugaban kasa Muhammadu Buhari da zai gabato da 'yan kasa a daidai wannan lokaci wanda kuma da zarar kuma da za ku ji mu dauke da fassarar waɗannan jabin shugaban kasa Muhammadu Buhari a tare da ni akwai wato Nura Haruna Mudda su taimaka da kuma Kamaluddin Muhammad Malam Nura a yi tunama na an sako tutar Najeriya taken Najeriya kenan nake jin mu dakata mu fara ji eh, a kafin mu dora haka kaji farkon cikin jabin shugaban kasa Muhammadu Buhari ke cewa bayan taron da suka yi da manyan jami'a abin da shafi harkar tsaro na ƙasa mm. kama daga abin da shafi shugaban sojoji 'yan sanda da raguwar hukumar tsaro na ciki da na waje ya ce tuni suka zo da matsayar gabatar da waɗannan jawabai bayan shirin zanga-zanga ta musamman da wasu 'yan ƙasa suka yi ce amma ko daga baya ta rikide ta zama tarzoma ko kuma a ce tashin tashina. Mm, ya ce kuma ya zama wajibi ya gargaɗi a wannan gaba sakamakon wani al'amari da ya faru. sama bukatar da aka yi na rushe rundunar kuma sas. ya ce kamar kowane ɗan ƙasa yana da damar da zai yi wata zanga-zanga kamar yadda yake kunshi cikin ah, sashi na arba'in a kundin tsarin mulkin najeriya amma kuma cikin lumana. yace to amma akwai bukatar musamman su waɗanda masu zanga-zanga ya zama sun martaba da kuma daraja abin da shafi yancin wani kasa masu suna cewa inda yancin wani ya tsaya to anan wani wani ke fara ya dora kwarai da gaske ce bayan yin nazari akan waɗansu bukatu guda biyar na waɗancan masu zanga-zanga ya ce ba tare da ɓata lokaci ba shugaban kasar eh, ya tabbatar da ganin ya rushe ita wacce rundunar 'yan sanda ta sas a lokacin da ya kammala nazari akan waɗancan bukatu guda biyar na masu zanga-zangar ya ce kuma bayan hakan aka ba da umarni a tabbatar da ganin cewa an yi gyara ko soya fasalin su a 'yan sanda ya ce sai dai kuma abin takaici daga bisani a bukatun waɗansu kamar mutane ya shigo cikin wannan al'amari na zanga-zanga waɗanda suka tunzura al'amarin ya koma kamar wata manufa ta daban domin su waɗancan mutane su cimma bukatun kansu sannan ce kuma rahotanni sun kulle da aka daga samun kisa ko kuma aka rasa rayuka musamman a wasu gurare ga fasa gidajen yara har kwaya biyu a nan najeriya da kuma barnata dukiyoyi na gwamnati musamman wasu daga cikin jihohi da suka gabatar da waɗannan zanga-zanga musamman jihar lagos shugaban kasa ya koka musamman yadda su waɗannan da suka kira su kan zanga-zanga amma kuma suka yi farmo babban filin sauka tashin jiragen sama na lagos wanda ya fi kowanne girma musamman nan najeriya mm. kuma na kasa da kasa ne kasan saboda girman sa. musamman sun fito da wasu daga cikin tsare-tsare da kuma shirye-shirye don taɓa abin da shafi sunayen matasan da suke fatan a samu sabuwar najeriya mm. da wasu daga cikin masu rauni musamman wannan ƙasa duka suka fito da tsare-tsare don ya kasance an fito da mutane daga cikin talauci wanda suka fito da wani tsari na da shekara goma zai kasance an tallafa matasa ah, ta bangarori daban-daban ta abin da fuskar tallafa musu ga tsari da aka fito da shi na wani asusu don su matasan na kalla biliyan 75 Waɗanda suke da masana'antu kanana da kuma matsakaita don wani su samu abin da su rike kansu akwai shiri da aka fito shi na survival fund da shugaban kasa yake baɗi cewa za su biya albashi na tsawon wata uku hmm. ga kamfanuwa dubu ɗari musamman waɗanda suka taɓu daga abin da ya shafi tasirin annobar corona musamman waɗanda suka rista da kamfa hukumar ta yi kamfanin rista ta CAC. haka. Shugaban kasar ya ce duk kuma waɗancan tsare-tsare da ya faɗa ƙari ne akan tsare-tsaren da aka bullo da su na tallafawa wato 'yan ƙasa da suka haɗar da shirin fama moni tallafawa manomi da trader moni tallafawa 'yan kasuwa ƙanana da yan power da sauran da yan power kwarai da gaske da sauran shirye-shirye a ganin shugaban kasa Muhammadu Buhari duk gwamnatin da suka bata a Najeriya ba taɓa samun gwamnati musamman da ta fito da tsare-tsare na taɓa rayuwar matasa don kawo da su ko kuma tsamo su sun talauci irin gwamnatinsa ba. Mm, shugaban kasar ya ce kuma an ba da umarni don a yi aiki da kuma yadda za a fara aiwatar da sabon tsarin albashi na jami'an 'yan sandan Najeriya. Ya ce don ganin cewa gwamnati ta tsara wani shiri na makomar matasa musamman a bangaren ilimi ya ce an fito da tsarin abin da shafi tallafawa malaman makaranta musamman karin albashi da aka tsaye da tun kwanakin baya mm. ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da ganin cewa ta gudanar da shugabanci na gari ta hanyar fito da shirye-shirye da suka kamata tare da alkawarin cewa a yaushe gwamnatin tana girma abin da shafi kundin tsarin mulki da kuma tsarin demokuraɗiyya mm. amma kada 'yan kasa su manta cewa haƙƙin gwamnati ne na abin da ya shafi kare haƙƙinsu musamman na rayuwa da kuma dukiyoyinsu mm. da kuma ba da dama don a kasance mutum ya zanga-zanga tabbas wannan kundin tsarin mulki ya ba da dama amma ba ta da kasance an taka doka ko na makamancin haka ba to amma mm. shugaban kasa ya kira ga mm. su ofishoshin diplomasiya na kasashe daban-daban bisa sanarwar da suka bayar tabbas ya ji daɗin yadda suka nuna da wasu da wani da suka shafi najeriya to amma ya ce abin da ya kamata su bincika su dinga kuma samu hujjoji labarai mm. daga tushe na inda ya kamata shugaban ya ce dangane da wannan al'amari ya zama wajibi su kansa kasashen da suke ketare ya zama sun samar da sahihan batutuwa kuma an yi bincike akan kundin tsari kamar yadda yake na najeriya domin tabbatar da sahihanci da kuma samar da bayanai na gari wanda za su karfafa hujjojin da za su ce za su yi maganganu akan dangane da abubuwan da suke faruwa a kasa kana kuma yana magana kan cewa kada fa su matasan su bari wasu su dinga yin amfani da su wajen tayar da irin waɗannan tarzoma a faɗin ƙasar nan da kashin da Buhari musamman a cikin wannan gaba yake batun cewa ya umarci matasan da su tsaye da wannan zanga-zanga su kuma zo su ga gwamnati da suke bukata da kasance an samu wata matsaya ta yadda za a tallafa kuma a sauya abubuwan da suke fatan za a gyara. Tare da bukatar su 'yan Najeriya su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum kamar yadda aka saba kasancewar an samu kusan abubuwan da ya faru an samu sassauci a kansu na wannan gaban kasar ya ce yana da tabbaci kuma gwamnatinsa a shirye take ta kare rayuka da dukiyoyin al'umma a dukkanin matakai musamman a wannan hali da aka tsinci kai a ciki wanda ya ce kuma suna tare da yin dukkanin mai yiwuwa domin biya wa matasan bukatunsu shugaban kasar muhammadu buhari ya gode wa jagorori musamman na addini daban-daban bisa hudubobi da jawabai da suka dinga yi na yadda ya kamata abin da za a zauna lafiya har kuma akwai gabar da ya bayani a baya kaɗan na cewa umarci dukkan hukumomin tsaro su tabbata ba a bari an kare doka da oda ko an salwanta rai ko abin da shafi dukiyan ƙasa baki ɗaya ba duk da matsatar arzikin ƙasa da ake samu shugaban sai ce wata tana kokari yadda ya kamata na ganin an bunƙasa abin da ya shafi tattalin arziki ko da musamman hali da aka shiga na abin da shafi annobar corona faɗin duniya da kuma ya taɓa najeriya baki ɗaya ka ji shugaban ƙasar da ke jawabi akan yadda aka rika yada labarai na ƙarya daban-daban a ta hanyar amfani da kafafen sadarwa na zamani ya ce hakan ya haifar da kamar wata kwanto ko kuma jefa 'yan ƙasa cikin wani shakku yace kuma abin damuwa ne yadda kamar mutane da basu ji ba basu gani ba suka rasa rayukansu sanadiyar ita wannan zanga-zanga da aka gudanar. ta da jawaban shugaban tarayyar kasar nan muhammadu buhari kenan aka saurara kai tsaye kamar yadda ya alkawari cewa dama a yau din 22 ga watan oktoba zai gabatar da 'yan najeriya jawabi dangane da halin da kasa take ciki musamman zanga-zangar da ta wato kunno kai kenan ta masu rajin ganin cewa a rushe rundunar 'yan sandan sasa a najeriya wadda za a yi cewa sama da mako biyu kenan ana gudanar da wannan zanga-zanga a faɗin najeriya sai dai daga bisani zanga-zangar ta wasu ɓangarori ta koma rikici a sassa daban-daban da ƙasar nan har ya jawo wasu gwamnatocin jihohi suka ayyana dokar ta ɓaci na dokokin hana fita malam bashir kaji jawaban na shugaban ƙasa duk da dai za mu cewa lokaci na ƙoƙarin cin mana wanda an jima kaɗan za a ji labaran ƙasa da nake tare to a yi kusan jawaban a cikin takaice su Ah, kuma jabai na diplomasiya ka fuskanta ta inda misali abubuwan da aka faɗa shi ne amma an tuna yin ƙasa cewa akwai abubuwa da gwamnati ta da dama da abin da ya shafi su matasan amma sun manta suke ganin kamar cewa gwamnati ta yi watsi da shi sai ba da misalai na tsare-tsare musamman da suka fito da shi kari ah, da wanda suka tare tun da kaga kamar yan bawa musamman gwamnatin ta gabata hmm. ah, sun yi shiri makamacin wannan na shafi da abin da shafi wani shi shi ba da gabatar da fi da sauransu hmm. to kaga shi ce akwai karin da murni da sunan su amma abin da kuma koka daga al'umma shine cewa irin wani tsarikan kamar al'umma da ake fatan su amfana ba su lalle su suke amfana ba ko mora gaskiya ne don matasan da suke wadannan abubuwa daga cewa ba su cikin ba matasan suka amfana da wancan abubuwa ba gani to ya kamata ya kamata ce ta fito da tsarin da su ma san da ake tafin sun yi waɗannan abubuwa ba daidai ba su ma ya tsarin da zai kasance an kyautata tun da zaɓin da ke bukata ba wai aiki ba misali abin da shafa aikin ah, ma societal orientation kamar da ne so ta dinga na sauyi tunanin mutane na ya kamata su rayuwa mm. na ya kamata su abubuwa da sauransu abin da ke fi haka ne da ka taɓa zuwa jamhuriyar Nijar ga kan Najeriya za ga akwai bambanci na abin da shafi um, mu'amalar na tarbiyya na rayuwa da sauransu yana da suke martaba kuma musamman da kuma dokoki haka kuma ya kasance su daga don a kwanakin bayan gudu da mutu da musamman da ita hukumar da wutar lantarki ta kasa ko ce kamfanin da wuta na transmission company of Najeriya suke batun cewa da wuta a Nijar ya fi musu daɗi da su da wuta a Najeriya da suka wuta a Nijar kuɗin da suka kuɗin wutar baya ciwon kai zai damu su sabanin gidan Nijar. Ba tare da ɓata lokaci ba. Ba <laughs> Bashir ka san kamar ainihin makasudin da aka yi ta nowa kenan hmm. wato kusan domin ta dinga faɗakar da al'umma tana ƙoƙarin wajen dawo da su kan tunani da ya kamata a ce suna yi eh, yau da gobe da sauransu to amma sai ka rasa kusan lowa din sai ka rasa dama take mm. Mm. to ka ga ɗaya daga cikin abubuwan kenan mm, ka san har akwai lokutan da da dama shugaban ƙasa yake bayyana cewa akwai buƙatar eh, sauyi ya fara daga na ya fara daga kanka da sauransu eh, wanda yake fatan duk irin waɗannan abubuwan su ne za su taimaka wajen samar da ci gaban ƙasa ko kuma abubuwan da ake fata. kuma ka san bugu da tsari a wannan gabar kamar yadda ake batu na shi wannan lamari ina ganin muka dubi irin abubuwan da suka shafi guidance and counseling shi ma ka jagoranci ne mai matukar amfani wanda zaka ga cewa za a horar da mutum a nuna mai a nusar da shi abubuwan da ya kamata ya fi mai da hankali wanda za ga wasu kasashen a kowane mataki za ga ana karfafa wannan fanni kuma a Najeriya ma akwai waɗannan fannin ba wai babu su ba ba a samar da su ba amma sai ka rasa shin wai ina aka kwana ina aka tashi ba lalle suna aiki ko kuma suna dorewa yadda ya kamata ba kuma gaskiya ne abin da ke kallon ah, wannan jawabin da shugaban kasa nake ji jawabai ne nake da na biyu da aka fi saurara da Najeriya bayan ya kawo mulki in ka manta in baka wanta lokacin da ran tashi musamman mu da biyar mm. har talabijin aka dinga sassakawa a manyan gurare a Kano da aka lalla musamman kamar manyan aka lalla abin ne musamman a fadin mutuwa sarki an kawo jiki babba mm. so da an sa a lokacin al'umma kasa to nake tun wannan jawabin da eh, nake ba samun jawabin da al'umma suke dakon su ji me za a faɗa ba irin ne wato da lokacin yanzu kasa ta ɗau zafi kowa kawai gaba ɗaya sai zama kawai laifi ake gani da shi musamman Muhammadu bai fito ya magana ba ka fuskanta eh, ka kuma yanayin da kowa yana amma gaba ɗaya kan Najeriya yake kuma ka ga dazu hmm. dazun nan gobe ya fitar da sanarwa mai baiwa shugaban kasa shawara kenan kan harkokin tsaro hmm. yake cewa tabbas akwai abubuwan da shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya shirya wanda kowane lokaci zai iya sanar da kasa kuma abu ne wanda dukkanin bangarori zai kasance sun amince da abin da shi shugaban kasa ya faɗa a kuma kusan za mu iya cewa bashir eh, maganar da aka faɗan da ya haka take kaga kusan jawabi ne wanda eh, za mu iya cewa kowanne ɓangare ya yarda da cewa akwai wannan abubuwan da aka kawo a ƙasa watakila dai yadda ya kamata a ce an alkinta su ne domin ci gaban al'umma eh, za mu iya cewa aka ɗan samu tasgaro a yayin sadar da shi ga wanda ya kamata a ce sun samu wannan abubuwan. Nan kira-kiran da su masana suka dinga damar cewa shine a lokuta makamantan akwai bayani akwai bukatar musamman shugabanni su dinga bayani da wuri wanda shi zai dan sa mutane in sun kumbura su dan sace to amma mutane kuma za ka kalli su kuma kotu suna kallon wasu maslahohi da dama na in kai magana a farko abu yanzu abubuwan da suka faru musamman a wasu guraren da ake ganin an yi ba daidai ba da sauransu da an yi magana tun farko to da da abin da ya faru da ce to kai ka bada umarnin ayi da kaga cikin jawabin shi musa da ya ce ya bada umarni na jami'an tsaro su kare lafiyar dukiyoyi kaga sai da yanayi ya bayar aka wannan domin kaga kafin yanayi ya bayar aikin jami'an tsaro to duk magana da kai wani abin faru mai yiwuwa zuwa gaba sace aika aikata wasu aikata wasu laifuka na kaza da kasuwansu duk da shi ma misali abubuwa sun faru sosai wani abun da ya faru da akwai abubuwa da ya faru a misali na harkar labaran kari ana ganin kamar ta taka rawa sosai hmm. an dinga ɗauko su tsofaffin hotuna na wanda ba na yanzu aka yi su ba kuma su shafa al'amarin ba a dinga amfani da su hmm. wasu kaman suna so ne kaman wasu bangare su ɗau abin ka gani ba wasu bangare ba kuma wani addini ya dau abin dan ya aikata abu da ma daidai ba ga da sauransu wanda kuma an daɗe musamman da wuce wannan lokaci ko zamani na abin da shafi tashin tashina saboda yanayi na rayuwa da ya kasance hmm. mutane kuma sun shiga titin su an samu kuma kasan karuwa ilimi da wayewar kai misali hmm. ba wanda ke fata ya samu zama tashin hankali darasin da kusan korona ta koya kowa shine ta ƙara sai ta mutane ga gane ta ba da darasi musamman yadda ya kamata saboda da dama mutane ga gane ba san tashin hankali ko bala'i ko zaman gida shi ma wani tashin hankali ma da gane sai abin da faru zaka da dama daga cikin waɗanda suka san me suke masu hankali ga gane to ka gane da baki kirin gwar baki baki kawai shin ya kasi suke cewa in duba za ka ga ai yanayin samar da bayanai akai akai musamman lokaci zuwa lokaci kamar yadda kasashen da suka ci gaba masu musamman wanda suke ta'allaka akan demokradiyya za ka ga lokaci zuwa lokaci akan samar da bayanai kuma irin shirin da ake da kuma ci gaban da aka samu hmm. ba tare da an ɗau dogon lokaci ba dogon ba da lokacin shi ma yakan ɗan haifar da wasu shauku ko wasu abubuwa da suke da shi sa gwamnan lagos hmm. ba matukar ba karamin birgi ne ba hmm. abin da ke birgin ka gane shine baya duk abin da kamata ya magana to ba a magana sai an kwana ko an yi awanti ya gani saboda shi yawwa so da shi ke ba da damar ta gani su san me yake faruwa kuma me aka ji aka da sauransu yawanci shirin shi ke ba fake news labaran kare siya ka gane hmm. ah, ko daga baya ka zo da gaskiya to ba zai shiga inda na kare ya shiga kuma ba lai tasiri kamar yadda wancan na kare ba ai mutane sun fi son abin da ya shafi ya zama in ka buga jarida ko kuma ka sa headline yawanci za ka kuna fara ne da abin da shafi ko an yi hatsari an yi hatsari mota gari sai kifa ɗan jiha ko na abu shi kuma tun hankali sai tashi tsaya saurara to haka su ma labaran ƙarya ka an faɗa ko abubuwa na tashin hankali da su sosai da sauransu wanda zai ji hankali yawwa to amma gaskiya ina ganin ah, to wannan ne mamari da ba bane a bata iya nan gurin <laughs> to da fatan Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya